saboda jin nauyin ku ba zai ba fa idza sa'altumuna mata'an daga yau ma an hana in za ku tambaye su na ku tambaye su min wara hijabin ta bayan labule wannan zalikum aqharu li qulubikum wa qulubi ya fi tsarki a zukatanku da zukatan su matan to anan kuma an samu karo guda biyu an samu wani ba kauye da ya shigo wata rana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dubi iyalin manzon Allah sayyida aisha radiyallahu ta'ala anha da yake da kyau matuƙa yace wannan matar ta kan wace ce yace aisha ya ce ya yi wa annabi kauyanci kauyanci wato annabi annabi muhammadu kenan kauyanci mai tsada wanda bai kamata a yi wa liman ba ma na'ibin liman ba na liman na shehi ko hadifa ko shehi ko kuma annabi amma da ke annabi muhammadu ne na kowa da kowa ya ce me zai hana ka bani ita in canja maka da wata ai ga ko limami idi araba ibin lima aka yi waka liman ya hakuri ai an tafka kauyanci matuƙa mai tsada ma kauyanci amma da yake da annabi yake da wanda bi kowa hakuri ba in an ce ya hakuri me muke cewa ne eh ya hakuri to wallahi murmushi bai ce komai ba yadda zai yi murmushi sai ga alkur'ani kuma a lokaci guda ana ji wannan ƙauyancin nasu a zahiri ya wani kuma ya yi a zuci wani shi aishan ya gari radiyallahu anha da bai ce kowa komai ba ko mata bai gaya ba a ya kulle bai gaya kowa bai ce duk ran da mai gida ya riga su gidan gaskiya to wannan da shi ya yi kanmu bai gaya kowa ba a zuci shi kadai har yau har yau sai dai hasashe malamai ma sai dai a sa hasashe sunansa duka kawai ba kama suna da haka bai gaya kowa ba amma da alkurani ya ko zai bulala kowa ya zani sai ce wa ma kana lakum an tuzu rasulallah wala an tanki azwaja min ba'di abadan wallahi ba ku isa ba Allah ba zai bar ku ba ba ku isa Allah ya bar ku cuci manzon Allah ba ku ce ya ba ku matansa Qur'ani yace kana haddace Qur'ani yace na haddace sura kaza da kaza na aura maka ita da abin da kake da shi na alqur'ani kaga wannan kenan yan uwa da aka saukar da wannan aya aka ce an halatta wa annabi ya aure an halatta masa daga yanzu ma turji man tasha wa bin hunna wa tuwi ilayka man tasha kana da dama ka janyo ɗaya a jikinka cikin matanka kana da dama ka ka tura wata daga jikinka wanda ka jawo ma kana ya maida ta ba ka sake jawo wata daban sai da aisha da aka biya wannan ayin sai ta ce kai ma ara rabbaka illa yusari fi hawaka wallahi ya rasulullah ina ganin ubangijin gannan kamar tira yake ga bai kafi so ne kawai sai ya ta wurin abinda duk kafi so shi yake maka sallallahu alaihi wasallam sai da aisha ta faɗi gaskiya abinda annabi yake so shi Allah yake masa yan uwa wato manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na faɗa ta kowane bangare ka ɗauko shi ta kai ga duk wani magidanci zai so ya wata magana ta sirri da iyalansa a cikin gida ba zai so wani ya ji ba amma idan annai muhammadu ne sai ka ji ya yi sirri da iyalinsa ta magana ya gaya mata wata magana ce maganan nan sirri ne kar kowa ya ji amma sai ga wahayi daga sama ya sauko da magana ta wayi asarran nabi'u ila ba'di azwaji hadisan falamma na ba'di wa zarallahu alai arrafa ba'da wa an ba zana da an baka zaka nabbani al-alimul khabir cewa ka tuna ya rasulullahi lokacin wai annabi ake gaya ba shi ake wayi amma za ce ka tuna lokacin da babban annabin nan yake sirri da matarsa kuma annabin ake Allah ke gaya lokacin da yake sirri da matarsa sirrin nan kuma ya zo ya zama ana ji yan uwa to wannan kenan to wannan a takaice saboda lokaci ga abubuwan da ya sami mu ga ruwa yayi da maulidin ga malamai da dama suna da jawabi a manzala sallallahu alaihi wasallama duk ta inda ka ɗauko wato sai kaga inda Allah ya sharrafa shi fiye da dukkan halitta kwanan baya yan uwa an samu wani mara albarka wani tsinanne wani la'ananne wani wanda ya gaji rashin albarka ya dubi shugaban halitta annai muhammadu ni wallahi ban yadda maganan nan an yi ta ba sai da aka turo ni ba na yadda da jita-jita in ka ce mu an faɗa sai ka turo min na ji tukunna da haka sai da aka turo min na ji murya ya dubi shugaban halittar sallallahu alaihi ya gaya masa maganar da kafirci ne tsantsari da ne ba ta da tawili ya danganta wa annabi jahilci da shari'a kai son zuciya ma ya danganta masa ba jahilci ba wai annabi ya ba da umarnin da ya saba wa shari'a amma da yake sahabbai ya koya musu shari'a a ba sun fahimce ta sai suka ce sam su ba za su masa biyayya akan rashin akan saba wa shari'a Allah ba kuma dole dole haka aka haƙura suka tsaya kan matsayin su ba yi masa yadda yake so din ba dan Allah jama'a ku duba wannan magana dan Allah wannan bala'an da yake samu ba dole su yi ta samu ba annabi Muhammadu fa malaman ulama'ul amsari gaba da sun ittifaqi a nasa nasarar ko zazzaɓi ya yi ka zo kana hiran zazzaɓi cikin annashuwa to ka ridda kaga labari kake badawa amma cikin murna da yanayi na jin daɗi ja ai ranar ma ya zazzaɓi kuma zazzaɓi su ma tsanani wallahi ka faɗa sun ce sam ka ridda jinin ka halatta imam bukhari ya rajo mana hadisi abdullahi dan masud ya je ya duba manzala Allah sallallahu alaihi wasallam bai da lafiya ya taɓa jikinsa ya ji jikin ya yi zafi so ya Allah jikin ya yi zafi matuƙa ya ce ai da mu ninkam ni ninkam aki a kan irin naku zazzaɓin to ina ga ka dubi annabi sallallahu wai ya ɗauko magana hadisin bukhari na abdullahi dan abbas na maganar ranar alhamis da annabi ya ce a kawo tawada da fata in yi rubutu bayana ba za ku bata ba sai umar ya ce ya layi akwai littafin allah tare da mu wai wannan sai ya ɗauke shi a matsayin wai annabi ya bada umarni ne a bila da ya saba shari'a sai suka ce su sun rike shari'a Allah ka dubi da wannan yan uwa ya nuna wa duk wanda bai da wannan wallahi ya ridda ya bar musulunci ya kafirta kuma duk wanda ya bishi shi akan shi ma ya ridda kaga wannan ya nuna maka faɗanmu da mutanen nan ba wai ɗariƙa bane da izala a faɗa ne tsakanin musulunci da kafirci ta daga shi a bidiyon su annabi ne wai ya ba da umarni to ina aka tabbatar na bayan da ya faɗa ɗin daidai ne in yanzu ya ba da son zuciya sun san me yasa ake cewa annaba masu mai kuwa da tabbatar ba su taɓa yin kuskure ban ta ce a ah, cikin wayin mata yi akwai kuskure ko akwai son zuciya ai isma ba ta tashi a ce wai da masu min yanzu kuma yana son zuciya to an gane masa zuciya to an bar masa a'udhu billah annabi muhammadu yan uwa wannan ba karamin ta'asa ba ne ba karamin katobara ba ne kuma ridda ne bayi kuma da gyara idan ka zagi Allah ko ka zagi kai wani magana kan Allah ko kan mala'iku wani abu akwai yiwuwar ka tuba amma in ka zagi manzo sallallahu alaihi ko ka tuba bai canja komai ba a kan tuban wanda ya zage shi alaihi salatu wassalam da haka ya uwa ya gaya maka amfanin maulidi dan Allah waɗancan mutane suna maulidi da ya tashi gidan maulidi da Allah zai ga annabi wannan magana ku ban amsa mana kun san me kiran kansa wai mufti sunansa ba amma cutarsa kawai bai tashi gidan maulidi ba sai zama har ya girma ya tsufa ya furfura bai san waye annai muhammadu ba dan Allah wannan in shi kadai ya zama dalilin maulidi ai ya kamata da tayi maulidi ko kuwa ashe ya da mu gane amfanin maulidi wanda ya tashi ba gidan maulidi ba ko duk yadda ya dawo ilimi sai ka gane makin annabi muhammadu don a cikinmu da wani ya mafarki ya wa annabi wannan magana gara allah ya tumur musa shi ya kashe shi tun yana bacci kamar shi nake ya tashi a inda daman maulidi ba yi ake ba haramun ne ma laifi ne in ka yi makaci na maulidi ka ci mushe to kaga abin da zai haifar daga baya shine raina manzan Allah da rashin ganin girmansa da tuɓe masa isma ta shi ba masu bi ba ne billahi yan uwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wallahi ko cewa shirya ka tafi yaƙi za je yaƙi kace ya sallahi ya taɓa cewa a shirya a je yaƙi sai wani a cikin munafukai ya zo yana neman uzuri yaƙin kuka ne wa minum man yaqulu zalli wala taftinni ya zo ya zo wallahi ni ka mun izini ba zan samu zuwa yakin nan ba in an matsa yanje wallahi zai zama an sa ni a fitina Allah ya ce a annabi ke magana ka ce wai kai an saka a fitina in ka je yaki to ala fil fitnati sakatu na ja annama la muhitatun bi ai fitina ta gama ai ai ka sai dai wani kuma kai ka gama fada cikin bai ce wai sakatu fil fitna ba fil fitnati sakatu an yi takdimin jari da madrudi <laughs> Akan kan fi'ilin da anuna ya dade ma da fadawa bai ma fada ko ina ba sai cikin fitina to yan uwa wannan ba karamar magana bane ya kamata mu kiyaye martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu kara cuta san mu su tashi cikin soyayya annabi da ganin girmansa a gwani yana cewa annabi na sanaka shahidan wa bajo na zai litumila wa zai tu'azziruhu wa tuwaqqiru wato ku girmama annabi akwai bambanci tsakanin ta'azir da tawqir wato girmama manzan Allah tauƙiri kuma jin nauyinsa a zuci ka ji nauyin annabin an faɗe shi ba ka jin ka cikin hayyacinka wannan yasa malamai da yawa irin su imam malik yan uwa saboda lokaci lokacin ya ja muna faɗin muna magana wani me muke cewa ma eh muna magana kan sul adabi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa cewa saboda yana daga cikin amfanin maulidi yana ci amfanin maulidi saboda in mutum tashi a environment da ake girmama annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai iya duba annabi ya dangana masa jahilci da irin wannan ba yana cikin hadarin hada kai da waɗannan mutane cewa ya nuna jayayya da su ba jayayya tsakanin kun waliye da wahabiya ba a jayayya tsakanin musulunci da abin da ba musulunci ba wannan kenan a muka ce manzala sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alƙadi iya da kawo cikin shifa a shifa bi tarihi hukumin mustafa sallallahu alaihi wasallama cewa cikin abubuwan da ake ɗauka na ƙasa eh, wato ana an danganta masa na ƙasa yana ciki mutum ya nuna ko da rashin lafiya ya alayhi salatu wassalam to in ka zo kana mai da maganan cikin annashuwa da murna to za a ɗauka shi ma kalma ce ta ridda mutum ya ridda saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa shi yasa ba a yafe ba a neman tuban wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda an ɗauka laifinsa ba mai yafewa ba ne sannan wanda ya kai mu ga maganan cewa zamanin da idan na shekara tara da nan sallallahu alaihi wasallam sahabbai su shirya za a je yakin tabuka akwai wani cikin munafukai da aka gaya masa da aka gaya musu cewa su shirya ya zo jihar nasarar yana yankan hanzari cewa ya rasu rasulullahi kamun uziri zalli wala taftinni zalli wala taftini kamun izini in zauna a gida wallahi ya rasulullahi ina ma za a je yakin kace ce yakin rum ne banul asfar ce banul asfar banul asfar na koji an ce matan su ba kyawawa ne matuka to wallahi ni kuma mutum ne wanda ba na iya haƙuri da mata idan an kai ni kuma na zan muna tsakai na da mata su za a yi mu hukunci da haka ni kan da Allah mu izinin zauna a gida dan kada kai ni kuma a fitine ni Allah ya ce a annabin kake gaya wa haka to ala fil fitnati saqatu fitina ka ka gama fadawa ciki kana cikin ta tunda to kana ji kaman wannan kenan to uwa dole a kiyaye wato girma ne sallallahu da martabarsa kamar yadda sahabbai suka kiyaye manyan malamai shi yasa ko faɗin annabi aka yi imam malik almajiransa sun lura duk lokacin da aka ce annabi muhammadu sai wani kiɗimewa launinsa ya canza ya sunkuyar da kai sai ya kiɗime launinsa ya canza har sai almajiran sun ji tausayinsa sun ji wato saboda yanayin da yake shiga sun tausaya masa wata ana wani karfin hali a almajirci akar maka Allah faɗi manzan Allah mun san salati ake a ce Allahumma salli ala zina wani ko sallallahu alaihi wasallama duk lokacin ka fi annabi Muhammad ko sallah kake yi dole kake sallallahu alaihi wasallama ko ba kai ka faɗa ba wani ya ce annabi Muhammad kai ko kana sallah kake dole kake sallallahu alaihi wa wasallama kai sai kuga ka kidime yace wallahi kuna mamaki na ne dan ba ku ga Muhammadu ibn Munkadir ba ibn munkadir an faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi shidewa yake kaman ya suma kuma in za a dana ta sunan so goma sai ya sake shidewa haka sufyan ibn uyayna in an faɗa gaba ɗaya sa in ya canzawa yake yace ga zainul abidina amma abin nan jafaru sadiq dan zainul abidina jikan manzon Allah ne ma amma riwayan hadisi ma gagarin sai yake da an ce an rasulullahi to karatun ba zai yi ba sai ya kiɗime ya shiɗe ba zai iya cewa ƙara rasulullahi ya faɗi kaza ba saboda ganin girman manzan Allah yan uwa wannan ya nuna maka wato ya ce a cikinsu akwai wanda baya iya faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam matakan ya san bai da alwala sunan ma ba zai iya kama ba saboda tsarkin sunan aurensa yan uwa ka ga yadda magabata suka ɗauki girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ke sa ayar Qur'ani da ta sauka cikin suratul Fatih cewa innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim a duk lokacin da tabi'ai suka zo biya ta wajen sahabbai sai sun tambaye su akar makallahu a haka za unzilat wa ayan ka haka ta sauka yadullahi sahabbai sun ga hannun annabi sama da hannunsu Allah ya karbe ya ce hannunsa ne sama da hannun mutane fauka aidihim jama'a dan Allah an taɓa yi wa annabi wata magana ta jazba da ta wuce hankali ta kai wannan maganar ku ba amsa in an taba an taba yi duk yadda aka ce waɗansu sun wuce iyaka an taba kai inda ayan nan take an taba da Allah ka kaddara wannan aya a cikin littafin mu na yan ɗari ga dan Allah ya zai faru eh ai da tunduni an gama layya da mu ko da ce mu muka ce yadun layi muka faɗi hannun annabi muka ce yadun layi ko kadin da Allah za a zauna lafiya amma da yake wahayi ne ka ji shiru ba wanda ce komi har yau to sai ta sabai yawanci suka tambayi tabi'ai tabi'ai ce musu wai wannan magana kam na yadda lai fauka aidihim haka ta sauka sai ce musu amin ruwa kama ja'ad ku ce dauka jita mu ma wallahi haka muka jita to sai wannan kenan amin ruwa kama ja'ad to kaga wa hasbuka ba qad ja'a fi suratul ya nuna maka abin da suratul Fati yadda mai shi ne ya faɗa ya yi ka sanin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda bai gode kan samun annai Muhammadu ba sallallahu alaihi a matsayin sa musulmi ma'ana bai maulidi ba to zaka ga ko yana inkarin waliyan Allah ba zai yadda da waliyai ba saboda me saboda ai sai ka gode ake karawa su ba waliyai kari ne wanda ya gode kan samun annai Muhammadu sai ake kara masa da waliyi mu yan tijjaniya mun gode Allah ya kara da cewa mu tijjani yan wanmu yan kadiriya sun gode Allah ya kara musu shi Abdulkadir Jilani radiyallahu anhu ma ko wanzu ah, masoyan annabi sun gode da wali ake kara musu mun gode Allah da ya ba mu wayannan waliyan Allah ya ba mu wala mu shi a mutu jami'a dariƙar tijjaniya wanda yake kifari maganin zunubi salatu annabi sallallahu alaihi wasallam maganin saduwa da annabi da wuri a lahira hailala maganin cika da imani waɗannan abubuwa guda ko ba annabi ya bayar ko da ba shi tijjani ya ba da su ba abin da ya kamata kowa ya rike ne kare wasa da su barantana kuma mun samu ta hanyar waliyan Allah wannan kenan yan uwa in ka dubi auradan tijjaniya za ka ga Allah ya kawo ne don ya kwace mu mu da muka zo karshen zamani saboda ba lokacin da zunubi ya yi arha kamar wannan zamanin amma da yake ba mu san randa da za mu mutu ba sai muka yi dabara muka tambaya wai wa ke ɗaukar ran aka ce Allah Allah ne eh a to inda shi ne bari mu daidaita da shi tun kullum kullum ma da ranar mutuwa in ta zo zai tuna ai mun gaisa da shi da safe da yi an gaishe shi a sallah su bayi gaisuwan gaba gari mu yan tijja sai mu to a fita a ba mu wuri da mu da sauran yan uwan mu masu ɗariƙu kaman ƙadirawa da sauran sai mu ce kowa duk wanda bai ka ya fita sai mu gyara zama ba gane mace to sai miya ya kare ko sai mu yi a'udhu billahi min shaitanir rajim mu yi bismillahir rahmanir rahim da fatiha mu da astaghfirullah astaghfirullah kafa ɗari to wannan fari yan uwa ɗaya yake ruguza zunubi ko ya cika duniya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ɗari za mu yi a matsayin mu na tijaniya sannan mu yi annabi salati sau ɗari shi ma mu kama kafa da shi sallallahu alaihi wasallama sannan mu yi hailala ɗari hailala saboda tsaban ƙarfinta ta fi ƙarfin faɗa da zunubi tana neman kafirci ne da ya riƙa ya gagari kwandila ƙafa ɗaya ta ruguza shi sabulun wanke kafirci ba ɗaya yake wanke kafirci mu yanci jana saboda gata guda ɗari muke goga a jiki a rana ko sai wanka da guda ɗari uku ta ko ai ba zuniwa ko kafirci ne ai ya fita tunda ɗaya yake wanke kafirci ɗaya duk kafiri da za a raba masa hailalar mu ran nan na taɓa buga wani lissafi nake gaya wa maulan mushehi lokacin da aka ce 'yan tijjaniya sun kai miliyan saba'in a najeriya maso ya ana ganin za su kai kusan haka na ce to a bari ma mu miliyan arba'in ne kacal ko kuma a ce miliyan arba'in ne kacal suke da iltizami na wuri din idan ka buga istighfarin mu na lazimin safe da lazimin yamma da waziba za ka samu ɗari biyu da talatin kowa ke karantawa ko ɗari uku a istighfari ɗari biyu da talatin salatu na sallallahu alaihi ɗari biyu da sittin da uku ayyana ɗari uku to idan ka dauki istighfari mu 230 ka buga shi adadin mu miliyan 40 na rana za ka samu istighfari miliyan dubu tara da miliyan 200 da doriya salati annabi kuma sallallahu alaihi wasallam za ka samu wannan na rana fa sallallahu alaihi wasallam za ka samu miliyan dubu goma da miliyan ɗari hudu wancan miliyan dubu biliyan dubu tara wato biliyan tara da miliyan ɗari biyu da ashirin salat istighfari kenan salat ran salat zaka zaka miliyan dubu goma da miliyan ɗari hudu da ashirin a da arba'in hailala kuma za ka samu muna biya ta ta kai miliyan ɗari ta kai miliyan dubu uku wato a miliyan dubu sha biyu hailalar 'yan tijjaniya in ka buga mutum miliyan arba'in a nan na rana ɗaya ne uwa ba na sati ba ba na wata ba idan da za ka buga shi idan da aka buga adadin mutanen da ke rayu a duniya a yau muna da mutane miliyan dubu bakwai da ɗoriya da haɗa ga ɗaki istigifarin 'yan tijjaniya miliyan dubu taran nan na rana ɗaya allah ya hailala mu miliyan dubu sha biyu kai da hailala ake musulunta ko ba da hailala bane da ita ne ko ba da ita bane to a dauki hailalar mu miliyan dubu sha biyu mu ce mun yadda yau Allah kai bonanza da da ya halatta hailalar wani ta amfani wani ai bonanza ma dukkan masu numfashi a duniya yau hailalar mu ta rana ɗaya 'yan tijjaniyar Najeriya ba na duniya ba kowane mai rai zai samu hailala ɗaya sai an samu raran haila miliyan dubu biyar waɗanda ba samu mai karɓa ba kaga ganin sai ya zama ba ma shiga wuta amma saboda Allah bai yadda wani ya haila a maimakon wani ba dole kuwa shi zai nashi kuma ya imani da ta tun daga zuciyarsa har bakinsa domin gode Allah kan wannan falala Allah ya kara man da shi Ibrahim kaula radiyallahu ta'ala anu sahibul faidati wanda ya zo ya mana tarbiyya ya sada mu da Allah ya ya raba mu da hijabi muka gode wa Allah wannan yasa ƴan uwa a duk lokacin da arziki ya yawa masifa da yawa na bin arzikin sai ya zama Allah ya jarabe mu da wasu masu da'awar su yan hakika ne wai cewa sun yi askaru tarbiyya sun yi usuli ba halal ba haram komai ya zama ɗaya to waɗannan mutane dukkan malaman mu shanan mu sun ittifaki sun bada fatawa cewa kafirai ne ba musulmai ba ne. duk wanda ya dubi wani Allah ya kira shi Allah ko kuma duk wanda ya halatta haram ya ce ba a baran ya ridda ya zama kafiri magana ba ba ta gyaruwa da haka waɗannan ba musulmi ba ne kafirai ne kuma ko da sun manna hoton shi ibrahim kaula ba mamaki ai ba shi ne farkon barhama da arna suka kira sunansa suka suka ce addininsa suke ba ba shine na farko ba kafin shi an yi wani barhaman shine annabi ibrahim alayhi salam arnan makka sun ce addinin annabi ibrahim suke amma gumaka suke bautawa da Allah hakan ya cuce annabi ibrahim ya cuce shi kullum alkur'ani yakan gaya mana annabi ibrahim banda shi ba annabin da allah ke wankewa daga shirka sai annabi sai shi kadai duk na gaje wa ma ana minal mushikina wa ma kana minal mushikina walam ya na mushi zaka Ibrahimu ne alayhi salam me yasa saboda kafiran maka sun yi shirka sun danganta masa shi yasa kullun yake wanke kansa Allah ma ke wanke shi da haka idan aka zo aka samu wani barhaman shine annabi Shehu Ibrahim kenan radiyallahu anhu shi ma ya zo aka samu su arnan karshen zamani masu bauta gunki na son zuciya suka ce su ma addinin barhama suke ba mamaki ba don komai ba saboda da an shi ba wannan barhaman magaji ne na wancan barhama shine wato annabi ibrahim alayhi salam da haka yan mun gode Allah kwarai da gaske Allah ya saka muku da alheri Allah ya maimaita mana Allah ya karbi ayyukanmu na gargari albarka na sallallahu alaihi wasallama falalan maulidi in ana faɗin cewa duk wanda ya halarci maulidi ladansa kaman wanda ya halarci yakin badar kaman wanda ya halarci cewa salli alaman man hadar maulidahu mama zikir kunu misla man sabar biyomi badi mursali ana mamaki wanda alhaji badar ƙarshen girmansa iya da manzan Allah in an ce muhammadu rasulullah sai a ce wallazi na ma'ahu su ne yan badar ashidda alal kuffar ruwa ma'u bai nan to mu ma bai kawo maulidin nan ba soyayya ba ne in soyayya ne annabi ya riga ya haɗa mu da su ya ce almar'u ma'aman man ahabba mutum ya tare da wanda ke so kaga mai iya da ta same su ma ta same mu saboda falalar soyayya da haka ina kira ga yan uwa waɗanda suke nan wanda suke tijjaniya mu rike da kyau waɗanda ba su karɓa ba kuma da Allah su yi kokari su karɓa saboda gara basa na ƙarshen zamani idan da wanda bai karɓa ba don Allah ya ɗaga hannu in ganshi daga nan kafin ba da lasiga akwai wanda bai kafi tijjaniya ba ina shirin karɓa na ga wani ya ɗaga hannu bari matsu wanda bai kabi tijjaniya ba ya daga hannu istighfari da salatu annabi da la ilaha illallah duk mai sha'awan karba ya daga hannu mu ganunsa daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha sosai. to yan uwa kuna ji ɗariƙan tijjaniya ba dole ba ne ba wajibi ne kowane musulmi sai ya karba amma alkawari ne na ibada tsakaninka da Allah in kana so karba sai a baka sharadi in ka karba sai a baka kuna ji da kyau nan ku daga hannu ku daga hannu in sake ganin ku duk wanda bai karba bai na shi karba ya daga hannu da farko in an shiga ba a bari ibada ne saboda bauta eh, ibada ne tsakaninka da Allah ba dan wani za ka karba ba tsakaninka da Allah nan fara ba a bari har ka girma har ka tsufa iya zaman duniya sharadi na biyu ba a da dukkan dariƙun waliyai gaskiya ne kuma duk suna kaiwa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu shiga tijjani ita kada zai ba za da wata ba ba ziyarar waliya sai tijjara ma nan ziyara bara wanda ya shiga wanda ya sauka gidan sarkin shagamu ma ko gidan sarkin idi arba ba zai je bara gidan wani sarake makoci ba barantana sarkin yarbawa na lagos banza sarkin lagos barantana alfa barantana ko sultan na sokoto barantana kuma shewa mutijjani za a kula da sallah ita cikin jama'a in an samu iko kuna ji da kyau ku amsa in kuna ji na za a kula da haƙƙi a musu biyayya jamin waziba jamin zikita ba a shan taba kun karba kun karba ku yi niyya bisu lalawa da lalabi na rama da muke biya kana biya kana sai ina za a zana da lafiya da lalbalin amin alam sallar zai na amfani wa kada kyau radiyar da zai sa sallar sallar da na ku ce kun karba ku ce kun karba ku ce alhamdulillah istighfari lazumin safe da lazumin yamma da waziba ayyukan guda uku ne akwai lazumi da waziba da zikirin juma shi lazumi shi ne fi muhimmanci a wuri da ɗariƙa so biyu ake yi safe da yamma bayan sallah su bayi za a zauna akan tawazul lashir bismillah rahman akan ta fatiha akan da asafullah asafullah asafullah kafa ɗari akan da salatul fatiha an yayin baya baka ta kowane salati kafa ɗari sana ce suwar wa ta'ala salatu an du'a kafa ɗaya akan da la ilaha illallah la ilaha illallah kafa ɗari wannan shine lazumin safe in an gama sai addu'a tun daga bayan sallah su ba har sha biyu na rana har karfe biyu duk lokacin amma ba su a saba da kasala shi kuwa lazumin yamma yana fara daga bayan lasar ne irin wannan na safin sak za a biya tun daga bayan lasar har karfe goma na dare har sha biyu amma ba so mutum ya saba da kasala sannan bayan nan sai wazifa shi kuma wazifa cikin awa 24 za a zauna a yi da'ira kan ta zula shan silarwa kan ta fatiya a kan ta zula zuwa zila da kafa 30 sa zuwa fati kafa 50 zuwa rubi zai jama'a sosan dubu alif kafa 1 sannan sai a kan ta la'ila kafa 100 sai sai da musulman da salamu sai a kan ta jauhara 12 wanda bai iya jawara ba sai kan salatul fati ashirin wanda bai iya salatul fati ba waziba ta faɗi masa sai ran da ya salatul fati lazumi ana yi da kowane salati in amma waziba dole sai da alfati da ma'ulida sai zikirin juma'a shine na ƙarshe na uku shi ko so ɗaya ne a sati ranar juma'a rana ta faɗi kafin rana ta faɗi da minti talatin za a zo na ira akan ta wajen silarwa akan ta fatiha akan ta asola zibirin da kafa uku Sai ba ce kafa uku sa'ad sai sanar sanar fil alamin kafa ɗaya ta la ilaha illallah la ilaha har rana ta faɗi in ta faɗi shikenan sai addu'a a shafa wannan shine zikirin juma'a in ba ta faɗi ba kai kaɗai da in kai dubu daya da ɗari ɗaya da dari biyar da ɗari shida ba ta faɗi wai kai addu'a in kana ta wurin tafiya misali kai kadai ne to wannan kenan wannan shine ɗari kashe tujani yan uwa ah, abinda duk ba shi ba shi da riƙa ba da aka tsaye ku rike da kyau Allah ya tafi mu da Allah wanda so ka ba su rike da kyau ku nemi mukaddamai sun ku bayani yadda ake lazimi da zuwa zikin juma'a kar ku yadda ku yi kasala Allah ya taimake mu Allah ya saka muku da alheri alamai mai ta mana zan ba da lasi ga saboda sauran malamai masu jabi insha Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Fatima wa kataj bilak wa ala sayyidina Dawud aziz wa sallam wa alhamdulillah assalamu alaikum Allahu akbar ah, Maulamu Allah saka da alkhairi Allah ya kwana Allah ubangiji madaukakin sarki da ya kawo mana ku lafiya ya mai da ku gidajen lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya sa mu ga ba.